This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalar da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum ga Jummai Ali daga nan birnin Washington DC mun sake dawowa da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. To amma sai kun je yadda wasu 'yan Najeriya suka samu tserewa daga karuwanci da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka kuma sauraronmu kuka bayyana. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jama'a jiya Laraba Amurka ta yi alkawarin karɓar bakuncin 'yan gudun hijira na yakin Siriya da wasu wurare kimanin guda dubu da kimanin guda dubu da sittin bayan ganawa da wasu 'yan majalisar Amurka sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce muna nan muna auna adadin yawan mutanen da za mu iya ɗauka cikin girma da arziki a game da yakin Siriya da Turai tuni an gama auna lamarin jim kaɗan bayan tattaunawar kiri da 'yan majalisar ɗaya daga cikin jigajigan 'yan majalisar eh, john mccain ya tinkari sanatoci game da yanayin ƙarfin shugabancin shugaba barack obama musamman game da ƙoƙarinsa na daƙile rikice-rikicen gabas ta tsakiya da kuma na afirka ta arewa ƙasar rasha ta tabbatar da kasancewar sojojinta a cikin ƙasar syria a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya ke fargabar cewa sojojin ƙasar rasha na daɗa sa kansu wajen marawa gwamnatin bashar al-assad baya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ce ta faɗi haka a wata sanarwar da ta gabatar jiya laraba ta faɗi cewa masana sojojin suna siriya ne da nufin koyar da sojojin ƙasar laƙantar amfani da makaman yakin rasha da makamantansu ta ce rasha ba ta taɓa ɓoye haɗin kan fuskar ƙere-ƙeren sojoji da ke tsakaninta da siriya ba kuma tuntuni take samar mata da makamai da na'urorin soji bisa yarjejeniyar fahimta da ke tsakaninsu ta kara da cewa an kai makamai siriya ne da nufin yakar ta'addanci kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi magana da takwaran aikinsa na rasha sajid labor game da damuwar amurka akan wannan al'amari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington Shugabannin addinin Islama da shehunan malamai a ƙasar India sun zartar da fatawa guda biyu game da ƙungiyar ISIS da ayyukan ta'addancinsu. inda suka bayyana kungiyar a matsayin ba kungiyar musulunci ba ce ba kuma da yawon addinin take barna ba fatawar farko da aka fitar daga birnin mumbai a makon da ya gabata ta sami sa hannun shehunan malaman islama fiye da guda dubu daga bangarori daban-daban na kasar sai kuma fatawa ta biyu ta fito ne daga wata cibiyar musulunci a lucknow da ke arewacin india dukkan fatawoyin ko yanke hukuncin guda biyu sun bayyana isis a matsayin marasa imani sun ce musulunci addini ne da ke shelar zaman lafiya da kaucewa ta'addanci wanda suka ce su 'yan kungiyar isis din sun tsunduma a cikinsa kuma suna hallaka jama'a a kullum sun ce wannan ba musulunci ba ne sarauniyar ingila elizabeth ta shiga tarihi a jiya laraba ta wuce kakar kakarta a matsayin wacce ta fi dadewa a karaga sarautar kasar sarauniyar ta yi bikin wannan rana bayan ta bayyana bayyana jama'a lokacin da aka kaddamar da layin dogon Scotland tare da yin liyafacin cin abincin dare a Balmoral Castle. Su kuma jaridun Birtaniya sun yi ta jinjina wa sarauniyar a matsayin wacce ta ga abubuwa da dama, kama daga hana cinikin bayi da zamanin zaman doya da manja, ta kuma ga mulkin firaministocin Birtaniya guda goma sha biyu da shugabannin Amurka sha biyu. ta shaida ganin mutuwar auren 'ya'yanta guda uku na bazata an kuma ta kuma shaidi mutuwar tsohuwar surukarta gimbiya diana haka kuma ta ga haihuwar tattaɓa kunnanta guda biyu waɗanda su ma yanzu suka shiga jerin waɗanda za su gaji sarautar Birtaniya. Sarauniya Elizabeth ya shekara 89 ta fi sarauniya Victoria wadda ta yi zamaninta na shekaru 63 da watanni bakwai da ya kare a shekara 1901 waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wasu 'yan matan Najeriya sun sami damar tserewa daga karuwanci a jihar Gawo da ke kasar Mali bayan an yaudare su kamar yadda wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya aiko mana da rahoto. a cewar dai 'yan matan guda biyu 'yan asalin tarayyar ta najeriya fimila joba jogo da victor bilansi sun fada cikin wannan mugunyar sana'ar ce bayan da wani mutum mai suna ak ya yaudare su wanda ya yi alkawarin cewa zai kai su ƙasar dubai inda a can za su yi aiki ne a wani gidan cin abinci kamar yadda ya bayyana wa wata kawarsu mai suna sanciya wace ta yi sanadiyar su da ake to sai dai kash bayan sun bar tarayya ta najeriya sun samu kansu ne a garin gawo da ke arewacin mali inda suka fada hannu wata mata mai suna aisha wace ta bayyana musu cewa sana'ar da ta zaɓar musu a garin na gawo ita ce ta karuwanci ganin suna cikin halin tsaka mawuya akan tilas suka amince su gudanar da wannan mugunyar sana'ar inda a ini ɗaya matar na tilasta musu kwana da katta fiye da goma haka dai suka yi ta ɗanɗana kudarsu a hannun wannan mata mai suna aisha har tsawon watanni biyu victor belansi ɗaya daga cikin 'yan matan ta bayyana muna irin wahalhalun da suka ci karo da su a hannun wannan matar it's no it's easy if you in my condition will feel more what i feel ta ce al'amarin yana da matukar wuya saboda ba kowace 'ya mace bace za ta samu kanta a cikin irin wannan halin yanzu dai ina iya cewa hankali na ya kwanta ina kuma cike da farin ciki da na yi kwana da wannan al'amarin a baya ina fama da matsanancin ciwon ciki a sakamakon miyagun kwayoyin da aisha take tilasta mana mu yi amfani da su wai domin mu kara kuzari yanzu na rabu da wannan bala'in ina kuma yi wa allah godiya da ya kamin karshen wannan al'amarin day. But now I thank God that everything is finished. Bayan dai sun samu nasarar tserewa a hannun wannan matar Aisha daga bisani ta yi yunkurin maido su a garin na gawo wace ta zarge su da yi mata satar makudan kuɗaɗe. To sai dai kash haƙarta ba ta samu cimma ruwa ba, saboda daga ƙarshe ta faɗa a hannun hukumomin birnin Yamai bayan da wata ƙungiya da ke yaƙi da al'amarin karuwanci a Nijar da ake kira LTHP ta ɗauki al'amarin a hannunta. madam umar wasila ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiyar ta bayyana muna yadda aka yi matar ta fada a hannun hukumomin na birnin yamai da suka yi gudu suna cikin mota sai ya yi telefone ya gama mai motan cewa yaran nan biyu da suka cikin mota satan kudi suka yi sai aka wannan mutumin da yana cikin mota ya ji labarin yaran ga sai ya kirawo mu da ya kirawo mu muka gama president sai president kimu sai ya ce wani ya ta ya jira yaran nan a otogar ko da muka kwaso yaran ga muka kai su kwamsariya daga can sai muka suka da labarin su sai muka aika ma matan ga cewa ta zo ga su suna hannun ta zo sai ita ma ta zo ko da ta zo sai muka sa polis suka doke ta. A saka dai 'yan matan guda biyu na gargashin kulawar wannan kungiyar da ke yaki da al'amarin karuwanci LTHP da ke nan birnin Yamai. kuma kungiyar na mai da su a ƙasarsu ta asali ita kuma matar mai suna aisha tana gidan wakafi na nan birnin yamai bayan da kotu ta saurari bangarorin guda biyu yusuf abdullahi murya amurka daga yamai jamhuriyar niger mun gode yusuf kuma allah ya kara tsarewa kafin mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya a shakata da wannan waka sweet mother Look up. Sleep, sleep, sleep, sleep, my Muslim Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Alli daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Bisa ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar shan inna Shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da baiwa iyaye kwarin gwiwa wajen bayar da 'ya'yansu a yi masu rigakafi. A bisa hakan ne ranar Asabar ɗinnan da ta gabata, shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da rigakafin cutar shan inna kashi na shida a garin Daura, a inda ya ɗiga wa yara da dama rigakafin cutar shan inna. Cikin wayanda suka rubawa shugaba Muhammadu Buhari baya wajen ƙaddamar da rigakafin sun haɗa da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da kuma sarakunan Daura Zamfara da Katsina. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, an ba da horo ne ga mata masu aikin sa kai domin ƙara faɗakar da iyaye mata mahimmancin rigakafi ga yara ƙanana, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Biyu bayan la'akarin da likitoci suka yi, wayan ɗaya ba su kai 'ya'yansu a ida musu allurar rigakai ya ba da damar ba da horo ga wakilan al'umma mata a ungoyi daban-daban domin wayar da kan mata mahimmancin shoshawa malam musa ɗanladi jami'an waye kai a likitar sule dangare da ke nan birnin maradi matsalar da ake samu su sun ce in sun tansa sun yi gargadi ba daga kowa ke hamzari ba ya aikata abin da suka gargada to haka ne ba nan da nan da kayi bayani mutane su karba wani yana iya karba wani bai karba wani yana iya ganewa nan da nan wani bai iya ganewa nan da nan sai da sannu sannu ganewa sai a hankali amma muna sa zuciya mutane za su gane inda mun gani galib matan suna kawo ya'yan su wajen shaushawa kai da kai amma ba duka gaba ɗaya ba suke kawo sai a hankali sannu sannu za su ganewa kenan ba a ta matsala matsala babba tunda mun sani sannu sannu zuwa gaba mutane za su gane wani bi eh, matan watakila sukan koken ya ba samun tarbo na karama daga likitoci haka ne To tarbe wannan ya danganta daga halin mutum. Can makarantu na gidan likita suna horar da yadda ya kamata a yi tarbe mai kyau gidan likita. Tarbe mai kyau ya danganta daga halin macen ko daga halin namijin likitocin. Kenan ana kira da a yi tarbe mai kyau. Amma su ma ya kamata su yi ladabi da baya dan an zo an ce wata wanta ta riga ki ki haƙuri ki bari a yi mata. to su ma suna tada ya mace shi zai sa ita likita mai yi ita ma ta dan hasala ta yi masa wasu maganganu matan dai wakilan ungoyi daban-daban ne suka amsa kira ga wannan horo ga ma waɗansu daga ciki a to mu dai muna iyaka bakin kokarin mu game da mata muna zuwa mu hadabar da su mu ce musu to ku zan kai di ku zan kai di ku wurin tsaga ku zan kai di ku wurin awo nan ma ciki ce ta ta ya awo kuma ta ta kokari zuwa gidan likita ko muna gaya musu su taho su to a musu tsaga kuma in wani abu ya tashi muna zuwa gida gida muna horar da su matan ba su kawo muku turjiya a amma abu guda ne in man ka ce musu kamar su taho a yi musu wani abin da likita ce su ce su ce mi za a ba su kuma ga polio in man ka je kuma shi suke nasa mu ka sa mu gaida su mu ce da Allah dan ma'aikata ko hakuri na ce lahiyar ɗiyan ku ce ba lahiyar wani ba mun samu wannan horo kuma insha Allah za mu zuwa mu waye ma mata da kai dama muna cikin waye musu da kai akan muhimmancin tsaga saboda tsaga ga yaro tana da muhimmanci sannan tana kare shi da cututtuka masu yawa wanda suna nan duka zane cikin karne de vaccination din yaro ko bayan tumka da warwara da uwan ɗaya ke yi ma likitoci malam musa ɗanladi na mai matakar kira ga uwan ɗaya a nan maraɗi mata yawanci suna kawo yaran su wajen shaushawa sai dai matsalar ida ce abbas kasan ita shaushawa kamar shirya hura ne ko kamar shirya to idan ka yi surhe ba ka ci ka kai ga hura dole sai ka yi surhe ka yi gari ka dunkule ka daka nan ka kai ga hura in to ne ma haka ne haka ita shaushawa ba don kayi tawarin ba za ka ci haka ƙari suna zuwa amma muna kira gare su su da zuwa su da shausha su kai da kai dubu mu aka ba ran da ya buko ko aka ce ka dawo kamar do yaran har lokacin da shausha su ta cika za a ce ma ta cika kenan suna kokari amma muna kira su ci gaba da kokari su dora kawo su kai da kai har lokacin da shausha su ta kare ko me kenan da rigakafi ya yi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani A jihar Neja kuwa an kaddamar da makon kula da yara jarirai da mata masu juna biyu ne. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken bayani. An gudanar da makon kula da lafiyar jarirai da mata masu juna biyu a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ce ta kaddamar da makon a wani ƙaramin asibitin mata da yara da ke karamar hukumar Cancaga ga abin da take cewa a cikin jawabin da ta gabatar a wajen taron. Amfanin abin da ya kawo mu nan ba wani abu da ba saba yi ba ne. Wato gwada um, awo na ciki ma yara rigakafi a gwada nauyin yara a basu su magunguna da zai taimaka masu a rayuwarsu su girma sosai abun da aka saba yi ne a asibitoci to amma matsalan shi ne mata da yawa ba sa kai 'ya'yansu kuma yara su kansu ba sa zuwa su yi awo sai aka gani ya kamata so biyu a shekara a haɗa kowa a zo a bada wa'annan abubuwa a wuri ɗaya yadda kowa a anguwanku ko kusa da duk asibitoci da ke kusa da ku za ku iya samun wayannan abubuwan to amfani shi kenan to abin da muke so ku je ku faɗakar da sanwar 'yan uwanku a anguwanninku ku kun zo nan yau amma ku koma ku gaya masu ga abin da ake yi wannan satin gaba ɗaya duk macen da ke da yaro jariri zuwa shekara biyar su kai 'ya'yansu asibiti akwai abubuwan da za a masu wanda zai wadace su sosai so ba zan ce mata su tsaya gida su haihu ba amma na san akwai lalurori cikin matanmu da yake sa suke haihuwa a gida abubuwa da yawa rashin kuɗin zuwa asibiti a'a kun je asibiti an maku wulakanci a'a kun saba haihuwa menene a ciki to amma ya kamata mu gane cewa akwai wa'insu lokaci da matsaloli za su taso wanda a gida ba zai idan aka zauna gida matsala ne abin da ya kamata a yi shine a tafi asibiti to su unguwan zoman nan da suke yi maku aiki ya kamata su san san da aiki zai gagare su da ba za su iya taimaka maku ba sai ku tafi asibiti to ɗaya daga cikin faɗakarwa ne da aka yi na nake son kuma ku koma gida ku gaya ma sauran 'yan uwanku saboda a san abin da ya kamata a yi idan haihuwa ya taso Dr. Aliyu ya Yabagi Shehu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan ayyukan da ake gudanarwa a cikin makon. Eh, sinadarai abubuwa da eh, mata za mu ba mata. Haka na farko za a yi mm, alluran wata-wata, a immunization. Na biyu za ba da sinadarin vitamin A. Na uku akwai irin hawan ciki kuma haka awon ciki akwai magunguna da ake ba da awon ciki da iron da folic acid da kuma gane malaria sa'annan kuma akwai irin fadakar da kai yadda mata za su dinga kula da abubuwa kamar eh, wanke hannu kamar tsabtace wurare da sauransu sa'annan kuma akwai kuma yadda za a wayar masu da kai cewa a dinga eh, mata su dinga ba da eh, nono eh, ga yara su ba da shi in yaro yana eh, kafin yaro ya kai wata shida a dinga ba da zallan nono kawai kada hada da wani abu sannan kuma za ba da kaman za ba da gidan sauro da sauran abubuwa da za a yi duka kyauta ne za a yi wannan abubuwa duka kyauta za a yi to menene muhimmancin a ce ware mako guda za a yi wannan abubuwa eh to mahimmanci warin guda za a mu muna so na farko mu eh, sanar da mutane cewa waɗannan abubuwa akwai su a asibiti su da haka su dinga zuwa asibiti suna karba waɗannan abubuwa na uku kuma muna so kuma cikin wannan sati yara da eh, mata masu juna biyu su zo su samu eh, rabon abubuwan da za mu yi. A ƙarshe dai kashi tamanin cikin ɗari na mata da yaran ne aka yi hasashen za a ba su kulawa ta musamman a cikin makon farko na watan Satumbar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Bahaushe kan ce lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da ciwarwatar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma da lada wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai zantsam jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio talalle. rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Asibitoci mafi kusa Masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhin jaridan Ghana ba. To amma waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Assalamu alaikum mai magana hajiya ugurgu garo mai trader a kasuwar araba lagos nigeria shugaban kasa muhammadu buhari ni a ra'ayina idan za a naɗa waɗannan ministoci kowace jiha ta najeriya a bata minista ɗaya abin yi shine a nan shine a kula a hana su yawo da tawagar motoci da yawa alal akalla kowane minista a ba mota biyu ɗaya tashi ɗaya kuma ta masu gadinsa wannan zai rage kashe kuɗi babu shakka amma a ce an ba da minista goma sha tara waɗansu jihohin ba za su samu ba dama gashi wasu suna zargin cewar ana nuna musu bambanci to ya kamata a yi balansi kowace jiha a ba ta minista ɗaya a rage musu harkokin kashe kuɗi amma ba a ra'ayina Allah ya samu dace Allah ya taimaki Najeriya Allah ya kare mana shugaban ƙasarmu mai adalci Allah ya ba shi tsawon rai da yin adalci a tsakanin 'yan Najeriya da gina arewa a yi wa arewa foundation yadda za a daina fitowa kirani kudancin Najeriya. Amin Allah kare wani shugaban kasa. Assalamu alaikum mai magana Hajiya Gurgu Garo mai tireda kasuwar Alaba Lagos Najeriya. Assalamu alaikum mai magana Sani Mega Durkumbe ta kai lokal gamman Kano State. ra'ayi shi ne game da maganin da pdp ta yi cewa ba za ta rinka matsala hoton buhari ba eh mu mun daɗe da sanin cewar dama pdp ba ta da buƙatar kasancewar najeriya ƙasa ɗaya domin dama ƙasashen duniya sun yi bayanin cewa 2015 najeriya za ta wargaje saboda dama da ita aka shirya za a wargaza Najeriya don haka abin da za su yi su burge mu to su ce sun yi mu baya ga masu da'awar biyafar Salamu alaikum. Kifi na ganin ku ne jar kowa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana babba Adama da ya fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Maganan da jam'iyyar PDP ta yi a abuja cewa ba za ta makala hoton shugaban kasa a sakatariyarta ba abin kusan ya zama abin dariya domin bayan an gama zaɓe allah ya yi sa jama'ar najeriya sun yi zaɓen sa. allah ya naɗa muhammadu buhari da kuma osibajo a matsayin mutanen da za su jagoranci najeriya kuma mu mun san cewa hoton shugaban ƙasa ko mataimakinsa ba a sa alamar jam'iyya a ciki saboda ka duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ba mai kishin aljihunsa ba yana ƙaunan hoton shugaban ƙasansa kuma duk mutumin da yake baya ƙaunan hoton shugaban ƙasansa to tamkar a fakaice yana nufin ɗan tawaye ne kenan saboda haka abinda pdp ke faɗa cewa wai ba za ta sa hoton general muhammadu buhari a sakatariyarsu ba wannan ya tabbatarwa duniya cewa irin abin nan da masana ke cewa illiterate educationist mutum ga shi nan kamar yana da ilimi amma kuma wawa ne saboda haka ni a fahimta ta muhammadu buhari da eh, osibanjo kammilalun mutane ne abin tsoro ne ga jam'iyyar pdp don haka ni nima ina ba su shawara kar su sa domin buhari da osibanjo mutane ne tsarkakaku sai kyautu a ɗauki hotonsu a kai ga sakatariyar barayi masu cin hanci da rashawa masu ɓoye wutan lantarki suna je su saro janareta suna sayarwa al'ummar su ba a huta lafiya mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawan najeriya assalamu alaikum kafin mai sallama usman kabara zai karanto takaitattun labarai jiya laraba amurka ta alkawarin karbar bakuncin 'yan gudun hijira yakin siriya da wurare kimanin 160 bayan ganawa da wasu 'yan majalisar amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce muna nan muna auna adadin yawan mutanen da za mu iya ɗauka cikin girma da arziki game da yakin siriya da turai tuni an kuma auna lamarin Ƙasar Rasha ta tabbatar da kasancewar sojojinta a cikin ƙasar Siriya a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya ke fargabar cewa sojojin ƙasar rasha na daɗa sa kansu wajen mara wa gwamnatin Bashar al-Assad baya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ita ce ta faɗi haka a wata sanarwar da ta gabatar jiya Laraba. ta faɗi cewa masana sojojin suna siriya ne da nufin koyar da sojojin ƙasar lakantar amfani da makaman yakin rasha da makamantansu shugabannin addini da kuma manyan malaman islama a ƙasar india sun zartar da fatawa guda biyu game da ƙungiyar isis da ayyukan ta'addancinsu da cewa ba musulunci ba ne Masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu yanzu dai nan misalin karfe uku da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki na jummai ali nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.